عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من cikin surat bani isra'il ina daga cikin suran da aka ce sura bani isra'il saboda mafi yawa cikin sakistan bani isra'il a ciki shi imam buhari ke ce bismillahir rahmanir rahim amma ruwayan abizari lam yathbutu basmala babban malami daga cikin malaman buhari adam ibn ana abi ishaq qala samitu yazid qala ibn mas'ud ma'ana abdullahi ibn mas'ud sahabi manzo mai karman jiki kuma mahadacin qur'ani mai kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kala yace ya tafi bani isra'il suratu bani isra'il na daga cikin wanda na hadace tun cincinin ina makka wal kafi da suratu kafi wa maryam da suratu maryam innahunna min itakal ya ce wal amma ba rubutun ba haka bane ula ya kamata ya ce ko ba haka na kuma yace ba awwal uwal za ce ba zai ce bai ce uwal bi mana su ne farko farko ba za ce awwal ba uwal shi sai ba da eh uwal su ne suna farko wadanda na haddace ma'ana hunna da surat bani isra'il da surat kafi da surat maryam hunna su wadannan surorin minal itaki suna daga cikin cin cin cin itak abin da ya dade na haddace ya dade kalmar bait al atik dakin da ya dade atik shine abin da ya dade ina daga cikin farfarkun sura ne na haddace wa hunna min tiladi suna daga cikin wanda na haddace su farko sun lazimce ni kalmati tiladi min mahfuzati tiladi bi ma'ana min mahfuzati abin da na haddace farko farko na fata kun gane min mahfuzati kenan ma'ana Abdullahi bin Mas'ud ya hada shi Qur'ani amina faɗa muku ni'man da Allah ya bashi ba tare da riya ba yace kagin suratul kafi da suratul isra da suratul maryam suna daga cikin surorin da na fara haddace su farko kalmatin intilabi bi ma'ana farko farko mahfuza wanda na hada kala ibnu abbas ibnu abbas yace wajen da Allah yace kullin ladhi kul lillazi fatarakum awwala marra fasayan menene fasayidu duna ilaykum ru'usuhum ce da su arna yayin da kace tambaye su waye ne ya hace su farko shi ka ga girgiza kansu sun sun kuyo saboda ba za su bada jawabi ba kalmar fasiyu duna ma'ana za su sun kuyo da kai tambayoyin da za ka masu basu da jawabi ke na su suna inkari cewa ba za a raya su ba to tambaye su wai hace su farko ai guma kansu ba shi hadisi farko ba to shi na Allah yake cewa in ka ga in ka tambaye su haka saboda rashin jawabi shi ga gani sun kwanta da sun su koyo da kansu saboda ba za su iya ba ya khuzuna shine ibn abbas ke ce ya khuzuna bi ma'ana suna girgiza shi haka wa kala gairu eh, balle ibn abbas amana eh, eh, tafsirin ba abu ubaida shi na cewa naqadat sinnuk ma'anan shi ka sinnuk bi ma'anan naqadat sinnuka ay taharakat ma'ana sinnuka yani taharakat bi ma'ana naqadat ina fata an gane taharakat ma'ana shekarun ka ya tafi ko kuwa abin da ya same ka wannan taharakat ma'ana ka girgiza kai ko ka haka shine ake kira taharakat amma kansa yake mangana to ke ce malamai sun ce naqda ka ya ma shekarun ka ya tafi yi tafiya da nisa ma'anan ka riga ka kai kwan biyu wasu haka wasu kuma sun ce wannan sunna mana sunna ne harshe ne eh akori ne ma'ana ya girgiza akorin sa yi dariya don hushi yace wa qadaina ila bani isra'il na fatan wa qadaina ila bani isra'il fi kitabin la tufsiduna fil ardi ko ba haka bane wa qadaina ila bani isra'il akhbarnahum annahum sayafsiduna mun ba su labar cewa za su rushe kasa kuma Allah ya ba su labar kuma a kansa ake har yanzu bani Isra'ila suna suna rushe kasa to bani Isra'ila da kasashen arna ba sa karanta Qur'an da za su gane cewa lalle bani Isra'ila har yanzu rushe kasa suke ka gane cewa ka zaina mun hukunta mun ga mun gama ila bani Isra'ila cewa akhbarnahum ba su labarin annahum sayfsiduna nan gaba bani isra'ila har ayyai tashi suna za su ringa lalace kasa ne wannan shine wal qada'u anan ala aujuhu ina da fuskoki daban-daban wa qada rabbuka anan a ce qada rabbuka ubangiji ka yanke hukunci amar rabbuka ubangiji ka ba da umarni wa min hukum wain su cine ya yanke hukunci inna rabbaka yaqdi bainhum ubangijinka shi ke hukunci a tsakaninsu wa minhu khalaqa kalmat qada an la yahlita fa qadahunna sab'a samawati ina sai maka kalmat qada ma'anansa daban-daban to bani isra'il musulmi ba sa karanta abubuwan da yake akwai yanzu kaga jiya suna magana cewa uba mai faɗa kalman da ba zai iya ba domin ya zo misra ya tara musulmi ya jawo ayoyi ya yi salama aka raina hankali yan boku na larabawa cewa usama kusa kanin ne zai abin kirki eh dai shugaba america ne waye ya shiga masallaci an da sa hijabi da hillel clinton da menene an ga cewa za abin nan shi ya ce to shi ya har ce to shi kenan ginin da ake yi alkudus shine asma na mutanen falastin da larabawa sun eh, isra'il sun zo suna fito da larabawan a fito da su a zuba da kayan sha rushe gida a gina gidan isra'il to shi obama da ya zo shi ya ce a daina ginin to shi ne jiya wani mai ba da shawara bush da ya ce ai obama ya kuskure ya ce shugabannin da suka wuce ma ba su samu dama sadda isra'ila ban ta na wani bush eh zai iya ba ya ce yan congress ba za su kiyaye shi ba ma'ana yan majalisa za su kiyaye shi ba ya ce mafi yawa ma yan majalisa a isra'ila ne dukiya nan su yake ya ce ba abin da zai iya yi a karar yake fada yace duk abin da aka faranta mai Isra'il ba za a yi ba kuma yace larabawa kansu ba hade suke ba musulmi kansu ba hade yake ba saboda ba wani zancen da za a ce Isra'il sun sauka Isra'il na ganin shi ke da iko kuma ba wani shugaban kasa da zai sa Isra'il bari ko idena saka Bush ya ce Obama yanzu yana cikin sakan mai wuya yanzu mutanen larabawa suna kallon sa cewa ya faɗa abu a zarce yace yan congress kuma yan majalisa da sauran mutane su ba ma za su iya ba su sa bush kawai magana shi dai kwane kwane shi sa magana kawai an gama ne musulmi kuma haizu suna sa rai wai ba su da wani matakin da za su dauka su matakin shine shi america ta tursa isra'il america kuma yan congress wanda suke yan abin nan yan majalisa can mafi yawansu abin nan yahudawa ne suka gina kasan kuma duk wanda ya wuce duk mutum da zai zo a zabe shi shi ya yarda cewa ba zai taba Isra'il ba to kawai Obama farin ginin ka ya sa ka kuma shi ka zo ka yi magana da zaka fita ba wanda yake ba da shawarar shugaban kasa da shi ke na nasantawa ce magana bushi magana ne rutu akan ruwa ne ana ga duniya ko yana ji ko yana ji maza wanda zai ce komai Wadannan masu ƙananan fuska ne masu mara hancin nan wanda suke mutan sin da mutanen japan su ba da wani albarka ko irin kwayan da suke kawo mana nan kana sakawa eh, shara suke kawo mana ba miji da ka ga ya lalace shara ne fa don duki su ba abin da yake gaba dushi ne wannan kafin ka saka ya mutu su turo mana su ka rasa yadda za su bari su shara suke ta turo mana ba zancen kauna da su ne za su saya ma su yi kishi kamar yadda rashi yake yi da da amerika ta ta sauta abu amma wannan sharan fage ne da wannan iskanci yanzu duk abin da za a yi da musulmi sun hada kansu da mangar ta kare kaga iran ba wani addini ne iran yake yi wanda musulmi suke damuwa ba amma zaben da aka yi yanzu ahmad najjar da ya ci saboda shi na da riko ina gan cewa zai tursa isra'il baki ɗaya kasan turai da duk kasashen duniya suna zuga matasan yan iran a tashayi zanga-zanga korin wancan a kawo nasu wanda suke so me yasa wannan addinin dan addinin da ake sa hijabi ina da musu to ina da ne ahlus sunna za su yi da gaske za zama lafiya abin da safar hawar ya fara kenan yace su yan wa haba waye ne aka shi mana yake cewa safar hawar yake cewa yan wa su kaman su usama yace kun jawo yaki wanda bamu shirya ba yace kun je kun fasa wuri wanda abun abun ku kuna so ku rama ne to amma musulmi yaushe suka hada kansu suke da wani tsari da za a je mu tsare wannan yakin da kuka kama a kaga da yanzu Pakistan Afghanistan ya zama daular Islamiyya wanda bam da wani daular Islamiyya sai jiya shi Afghanistan yace da haka kadan kadan zan samu daular Islamiyya to amma kun yadda ko ku kuka yi ko ku ba ku yi ba kaga Obama da ya zo Misra shi a cikin hutubansa ya ce abin da ya sa ake yaki afgansan ya ce 'yan ka'ida sun je sun kashe mutane ba tare da sun ci ba ba tare da sun sha ba wai kuma kuka suke yi da uba mai ke mangara ya ce kuma da an tashi ramawa ya ce an kashe musulmi fiye da kafirai ya ce duk abin da su 'yan ka'ida suke so a kashe kafirai da ya ce yanzu yakin da aka yi kasan iraq da yakin da aka yi kasan pakistan da bagalsan ya ce musulmi da aka kashe bannin ba kashe kafiri haka ba ya ce to nasara mai kuka samu ya ce kuma lokacin da yake fada da ya kamata ka idan da ba su yi wannan abu su yi raji don ana gaya duniya shi kuma ya ce wanda suke cikin wannan gidan da aka zaka rushe ya ce akwai musulmi a ciki ya ce yaki ku zo ku yaki mutum da ba su ci ba ba su sha ba ba su komai ba ku je ta ga abin da ya jawo mu Usama yake eh, Obama yake fada wannan Misra ya ce da yanzu da musulmin da aka kashe zu iraq da afghanistan da pakistan sun ninka wanda kuka kashe abin nan america ya ce ninka ba ninki kawai ya ce to waya ci nasara ya ce mai hankali waya ci nasara inda kuna kiga musulmi ya ce waya ci nasara kan wannan yaki ya ce abin da ya sami yaki ya zama dole a yaki wannan yanzu birtaniya da komai sun hada za a je a ta kashe musulmi kuma afghanistan dama suna neman yanzu yan jihadin kenan na somalia isra'il ya je taimaka eritrea aka doko yan mujahid matasan da suna sa a sha hukunci tunda suna jin wannan yaron da sharifi wanda ya karatun su eh, eh, libya shine shugaba yanzu da ya gan larabawa suna tare da wannan yaro su suka sa eh, ali sharifu wanda ya zama shugaban to isra'il na gan larabawa za su amfani da shi saboda somalia wuri ne istirashi game da teku hmm. sai hada kai da Eritrea su ma shugabance su ma da a akan teku to shi ke na sha ringa kira yara na ba su kayan yaki yanzu sun kusa su kwace abin nan makadisho kuma wannan yaran su a saman jihadi suke yi suna so tabbar da shi amma wanda yake ba su makamin da komai in ilitira kuma in maki Allah ne Qur'an ma suke taka a masallaci sun kori duk inwa wa musulmi wanda suke jiya akwai wanda ya yaki ya kira ana kira abin nan ni da class ne muka yi sanawi da ki mun kira muna kira ahmadai annan saboda yaki yace mala ruha gawa muke tarawa shin fiki a cikin muna harbi yace da mu taka qur'an yace lokacin ban gane ba yace ki musulmi na amma lokacin muna yaki ba san me musulunci ba yanzu mun gudu yanzu muna na to wanda suke rike elitra yanzu kristani to yanzu suke taimaka waɗannan matasan matasan kuma sun ce jihad ne da suna gan su kardawi da kasashen larabawa musulmi suka goyi bayan wancan shugaban sabo yanzu sheik su elektra kuma ka da isra'il kuma yana baya to za a bari su zuba da gini yan wansu in sun hau shi a sake nemo cikin su wanda yake bashi da dini shi a zuga shi eh abin da aka yi taliban kenan yaki da aka aka yafa aka hadu aka yaki mutane eh, rasha diraka musulmi suka ci nasara shi ka fito da wani da ba su da akida aka ci sunan za su zama shugabanci sun ba kudi to abin da ake wahala musulmi nan yanzu sai ka ga wani yaran nan jama'a takfir wa yannan yaro ne an kama shi yaro mai duguri shi a doke shi a tafi da shi Abuja aye daga baya a duku da a dokko shi da mota mai lafiya dawo da shi za a gina shi ne an gina shi mai kyau sha zuga shi don duk yaran sa akwai security a ciki akwai jami'an tsaro ta tare da su su nuna masu ga yadda za ku yi ga yadda za su yi ga yadda za su yi duk kayayyakin da suke tara ana sane sai ihu suna sane duk ba abin da ba su sani ba da adadin mutanen da aka tura Murtaniya da mai duk jami'an sa suna sane to amma akwai abin da suka tsara ne suna nema ne su yi wani abu ba wai kawai yara ake ji ba da suna so gama yaran na gama domin wani ya gami ya ce tun suna jejin ne na tare da su ya san kona ne suna tare da su to yanzu za a zuga su ne kai wani farmaki wanda ba wanda zai yarda cewa ya kai wani farmaki ko gidan gwamnati ko wani abu ko cikin musulmi to wannan lokacin shi duk duniya su hadu shin ce ka ga waɗannan yan ta'adda ne shi a zo kuma kafa muku dokoki irin kasin da kuke yi ma ba wanda zai yi wannan shine tsarin duniya yanzu wanda bai gane ba usama ya ishara kan wannan abu kaga yanzu yaran nan taliban wallahi mafi yawa ba wai musulmi ne suke zuga su ba akwai wanda suke amfani da su kuma akwai burin da ake farawa yanzu waɗannan yaran ba za su san cewa ana amfani da su ba ne shi sun gama inda ya za a yi a duniya na ana gan suna tara kayan yaki suna menene suna cika baki su ana zuba musu ido kuma bature daga amerika zo suna zama su tattauna da su da menene ha kawai ne so suke so su zuga su suna da kwarar da baka tasha ce ku kai farmaki kaza to lokacin da duk duniya yarda cewa waɗannan mutanen ba Allah bane to sha doko soja ce akwai yan ta'ada lokacin kuma shi su tsara duk yadda za ku yi a ce da ku yanzu saboda waɗannan yaran fa su ne suke kira su ahli suna suke mene shi kafa maku doka inda ake kafa kasashen waje lokacin ba dama za a yi saboda wata mace da tana dakin eh, abin nan abin nan congress tana a can america abin da ta fito ta fada ta ce ba za a bari kishin addini ba shi an gama addinin da ake kira wahabiyanci ya ce akidan na da masu ruku addini na da wanda suke rike addini ne Qur'an da sunna ya ce ba za a zama lafiya ba shi an gama da su fara'a ta fara ba ba madan kwali a kanta take fada amiya take wannan bayanin kuma duk duniya na ji kuma ajandan su ne wai mu ne maukata kaga yana da cewa bayna ila bani isra'il akhbarnahum Allah yake cewa mun ba da labari annahum aqiqa bani isra'ila kagan shekau sayufsiduna za su lalace kasa Allah yake ba labari to kika kare ta ko menene Allah yake za su lalace kasa kuma kansa suke Dubai da aka je abin nan aka je Gaza yakin da aka yi har tashin kiyama waɗannan kwadin da aka zuba zai zama duk wanda ya tsasa haifar nan gaba zai samu cutar fanta da zuciya kajin wannan abubuwan da suke yaki suke zuba da duk kwadin ne kuma sun kashe al'umma da yawa da wanda suke kasa ba wanda ya taba su kuma har yanzu ana ce wai don mai na ake jefa masu bomb su da suke jirgin sama da kasa da komai ana ta kamar al'umma ba ga su ba shi na laike ce wa annahum sayfsiduna fil ard za su lalace kasa kuma haka ka Allah ya kawo sa ba na ma yanzu ba mudari sa nan gaba ba wai kare nan gaba hmm. aiki Isra'il ke na lalace kasa lalace kasa mafta akan kallawa shi musulmi sun san ciwo kansu akan kallawa na eh aka wa kalla wannan ji kama yan jafa yaro yusuf nan lokaci an gayyace mu jiya amma irin kaunan mayan jafar ki ma yaro da yaron zai yi karatu a can shi bugun buhari shi in biya musu ban san kowa shi ba sa'an su malam daurawa ne abokin su ne daura ya fi shi fahimta daura ya fi shi wayewa daura ya fi shi komai in gaya maka man jafar doke a nan ladi zan tafi sojiya ni da shi kadai zan je don mu zama da wannan yaro mun tashi muna tafiya muka hadu da rakumi a hanya karin magab da isha mun samu rakumin gashi a hanya ga mota mu lokacin wani dan karamin mota ma ya da shi wani toyota wallahi ban samu zamu irai ba to muna zuwa malai kauce hanya haka rakumi ya daga kafansa kafin dawo da shi mun wuce daga shi haka yi ban sai da mu Kin mu shi da mu duka abin shi labun ka shiga mai dubur ba a cikin bawon da ya samu zai zai samu zai samu rai akan wannan yaro muka je aka yi sallan juma muka kirau shi muka zauna man ja fa gyau masa ari ni kuma na nuna masa abun ba ake ba daidai ba ga yanda zai ya ce ya yarda ya bari har cikin wajen da zan wanke an nuna tafi da wannan yaro ba irin bayanin da ba ma yaron ba ce yanzu misali kana da magabata ma wannan akidan fa ba wai sabu akidan ba baka ke ba sa gane wannan wannan akidan ina misra akwai wannan akidan can misra akwai wannan akida a cikin sudan akwai wannan akidan a cikin abin nan kasashen larabawa yanzu an yake su babu shine jama'a takfir wa hijra ka ga duka yanzu duk littafin su internet suke daukawa anna wannan kafir to amma abin da yasa ka ci nasara wanda suka kafa shi yanzu yaran Allah ya sa sun zo mu ziyara sati uku da ya wuce wanda da na muka zauna da su dauki man jafar na nan rai sun zo sun zauna da nan suka kafa tan da man jafar wazirin sa da yanzu suke ba da labar cewa abin da ake tafiya yanzu ba na Allah bane mabiyan dai wanda suke tare da su suka zo suka yi wazi ko ta ina nan yanzu sun gane gaskiya kuma ba da su fita domin wanda suke amfani da su ya fi kaman alamiya ne yanzu zai bar macen kashe shi yanzu shi ba yanda zai yi ne wani kan ya shiga ba yanda zama yaran sun tashi kuma sun fahimci haka bayan da za su yi to amma da jami'an tsaro daga gaske suke sha da tare shi amma ba za a yi ba saboda jami'an na waje sun fi su amfani da yaran za a yi a zo a taba musulmi don mu ban san cewa waɗannan yaran suna zuwa ɗori ba abin da ya tada hankali ma ya fara kasa kenan dabu da kusa rayuwarsa suka tsare shi a masallaci ba jami'an tsaro sun fitar da shi ba a masallaci bai wuce wata uku ba wannan yaran suka kewaye suka masu tambaya suna ta ihu ma fa yi mangana biyu sai mangana cewa waɗannan yaran a kula da su fa saboda wannan abin da suke ba daidai ba ne suka lasa ta kuma shi sun harbe shi wannan yaran suna da suna da tsarin su kuma yanzu shi yanda ya shiga ba zai iya ba kuma wa nan da suke kishi abu in za ka yi addini ka gani kana da magabata cewa kowa kafiri ne a tafiya addini kalla ba lokacin shekaru 28 da muka je madina fa madina ba ta kai ba fa madina lokacin kaba fa masallaci wannan kawai ne fa madina fa to amma duba annabi wanda Allah ya tura shi khatamul anbiya duba ne qur'ani yake girgiza qur'ani hadisi sahabai annabi ne duba wannan karman kawai inda manzo Allah ya ji jiki da munafikai da yahudawa kafin shi da su Allah ya ina taimakon su ga malaiku ga sahabai su abakar da umar kawai na kawai yanzu ga Kano ne nawa muke da su kuma gida guda shi ka gani abin da kyankisa zaɓi ne ka je irin wani gida shi ka tara mutum goma daki daya me shi bai kanta Qur'an ba bai san hadisi ba bai san bai ga annabi ba bai ga wani wahayi ba wani yakin da aka gaban ci da sha da sha'awa shi na gaban sa malaman kuma guda nawa ne suka fahimci addinin hakika da za a shirya da waɗannan al'umma miliyan goma ko miliyan goma sha ba kwa ganin rashin tunani ne ka sai kawai ka ce waɗanda ka saka yake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka lokacin ka je makka makka menene shi shekar goma yana ne, wahayi yana zo masa jibril na sauka ba amma lokacin ba ba shi izinin yin yaki ba shi manzo Allah da kansa ake dukansa a birnin makka ba wanda makka yanzu ka hada shi da ungogo bai kai ungogo ba fa wannan lokacin da yanzu ga kuma mu nan duka baki da wanda ka dauki da ya ninka madina da makka kuma al'umma ga suka shi yanzu mutum daya zai sa guda arba'in waɗannan al'umman da suke ajiye da kandin ku mata da suke waje da yan boko wanda ba su ma addini ma na gan wasan yara ake yi da yan bal da yan fim duk waɗannan ko malamai za ku shirya su ba da taliban ilimi da yan boko masu sata da masu girman kai jahirai na masu kuɗi wanda suna gan kuɗi shine al'umma baki daya da masu mulki na tsiya masu sihiri duk waɗannan al'umma na kanku zai kare ba mace ka zo yaushe yaushe ka san zai su ibada man wanda ya sai ya je fito kanwansa a cikin gida ya ce ta yi fashe ta fassara kanwanka ta fassara ma fashe kuma ta ce ta kira ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah dai eh, eh, ta fada ma matan manzo Allah ah. to wadannan al'umman kawai ka ce ka ce ka fito kawai ka zo ka yake su baka cuce su ba me suka fahimta ka taya yan babur makano ce su la ilaha illallah su ba maka kada abu abun ba haka yake ba annabi da ya bai shekara dubu ina kira mutane annabi nuhu awwal mursal shekara dubu ba shekara hamsin ina kira mutane wai wai yake lalle ne shi ba yanzu mu koya mutane za su yi ibada su mana amma yanzu garaje yanzu waɗannan ya za yanzu kaddar mun bi shi ya ce mu bayyana boko a daina aikin boko a daina kaza mu doko mu bi shi yu a yi yaki mu ci nasa da da me za a yi shin warware da abin da mun gina me boko yayi manzo Allah mangana mangana habasha yake duba Buhari zan zo habasha mangana habasha yake lokacin magana arna ne gumaka ne manzo Allah kan wasa da mutane matan da suka fito da habasha ina mangana da su yare ba kafirci bane kudiri ne mota ne ke hawan nan ba na wannan ilimi aka hada motan ba to wannan sakarci yaushe yaro bai ma shekaru ma bai kai shekarun da zai ilimi har zai wannan abun ba shi sa Allah baya tuba annabawa sun kai shekara arba'in yaushe yaro zai zo ya al'umma baki da yi wannan kuma jami'an tsaro suna kallon sa Allah ya faɗa inna sayf sidun ya ce bani Isra'ila su lalace ka kuma abinda da ake ciki kenan sun kama duk duniya yana musu shi abinda da suka gani dama turai ne suna tare da su Amerika suna tare da su ko ta ina na tare da su rubukun musulmi suna tare da Isra'ila ya yanzu mutanen misra wanda sun zama sojoji isra'ila allah ne ya sa adadin su yanzu yakin man da aka ci aka ci kan musulmi yakin da aka yi isra'ila suka ci nasa kan musulmi sojan wansu daga mutanen misra suka fitar da sirrin musulmi suka gaya isra'ila aka za ka kai shi kasan waje yan wa musulmi suka ji suka bi shi a can suka kashe shi sirrin ya tsaya ga abin da aka shirya musulmi ne je ga isra'ila annahum sayfsidun Allah yace bani Isra'ila za su lalace kasa wannan shi muke ciki yanzu ga mun ban man fahimta ba yake cewa kalmatun nafir wajen da cewa ja'annakum aksar menene nafiran yace nafira man yanfiru ma'ahu wa ja'annakum aksar nafiran na fata an gani shi na allazina yanfiruna ma'ahu wanda za su gude wa ja'annakum aksar nafiran ya mana adadan na fata an gane wannan hmm. balarabe yana cewa man yansur ma a rajul wa zai tafi tafi tare da wannan hmm. ma'ana so tafiya ka ce mutum da mutanen gidansa in zai fita shi a ce wa zai tafi tare da ni mutanen gidansa abinda ake nufi kenan na fata kuna gane karatun mai suran bi ma'ana Allah yake fa kullahum qawlan mai suna bi ma'ana qawlan layyinan kalma mai lauci mai kagan duk waɗannan ku Allah akbar a cikin abu dauda wani ne ya zo wajen manzala sallah ya ce manzala ka bani saraka manzala ya ce ban da shi ya ce ka bani ya ce ban da shi ya ce ka bani ban da shi shi ya fito ina hushi yake cewa na gano kai kana ba wanda kake so ne haka yake gaya manzala manzala ya ce mutum ne yake cewa don na ci ban da shi malam fa al'umman da suke kwance ko iyalin ka ba za ka yarke su ba ka zo wai ka yaki haka ake yakin ne eh shekara nawa manzo Allah ya a birnin maka dangi ne ɗan dangi ne fa iyayensa da dangi ne fa suke sa masa a nan su doki ɗoyi su zuba kansa Allah bai ke tare da annabi fa sallallahu alaihi wasallam bai mala'iku Allah ya zo ya bi shi har aka tafi Madina za a kashe shi dan kawai ne fa makan fa za Allah ya ko maka wannan Kano kawai ka hada Kano da Jigawa da kasan arnan da na Najeriya kai talibin ilimi kai ake jira ka shirya da su fahimce ibadan su ma ya ka zo kai kai gwada ka yake su ka yake su ka ce da su mai ai musulmi ma bai ma gane zancin ba bai ma fahimci mai la ilaha illallah kuma ba wani ka yake mutum wanda yanzu nan ko gidan uba ji zaka yi da'awa ba kiristan da ba zaka je ka masa da'awa ba to ya hana wai kika yi yaki sai ta da su addini masu kuma sun zance ajini masu kuma shi na ce mutum ya fito da kanwansa a cikin gida aure ko ƴarsa ya tambaye ta cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta fasara masa ta yanzu mun hijira mu zo mu kama waɗannan mu yanka mu ce ku yangu ne ita ba makarta ce addinin ba na gaya muku mun so daga shar mansur zan tafi ko eh, ni da man jafar Allah ya kansa zan tafi harami muka samu wata mace za ta fara ce ce ya ce kira shi abdulkadir ta ce ajiya har ba ta yi ta cikin jama'a ajiya da kin kira Allah bai ce wa abdulkadir da Allah ba dai ba ne ita ta bayyana abu maki na ba muna da su a nan da yawa kuma na ji wani ke gaya ya ce wallahi akwai wanda an ce an doke masa sallah in juma'a baya sallah in juma'a an doke masa wannan sati ina mangana radio ne a freedom ina mangana kan takarmi manzan la an yi sa wani da ya bugo don bakin ciki yake wannan mangana karanda ne saboda akwai abubuwan da suka buga na karandan nasu rawani manzan la da abin nan mutuna da hankali yana da tunanin shekara dubu daya da shekara da rubutu ka fito da wani abin rawani manzan la da takarminsa ka yi hotonsa ka sa kuma in yadda ina ji ko maukacin da an hada shi da giya san maukaci ne bai da hankali shi ka sake ba shi giya ba zai yadda da wannan abun ba to ina maga da manzo Allah sallallahu ina wani kuma rawani na iyaye da na irin na Hausa ba hauke ne fa idan wadan Allah kuma yadda. yarda kaga wani irin al'umma ne wannan shi na ce wai ne muke yi wai wannan rawani mu yadda wai rawani manzo Allah ne amma <laughs> ba ma shi wai ne hankali yadda da wannan abu har ma shi ke wai da ake ci karanda yau shi nake mangar manzo Allah nake nake bangar karanda ban mawkaci ne ni ina da motsuwa ne ni hada karanda ne wannan ce mangar kuna mangar ne tun karnin biyu wani ya dauki takalmi mabarashi ya je wajen sarakuna yace ga takalmin manzo Allah shi ne ba sarki ya karbi takalmin ya sumbace shi ya ce kar in bari wawaye za su gan cewa an kawo takalmin manzo Allah ba su mata ya sumbace na kone shi je kone ya ce na san kare ke ya bashi kudi ya kore shi tafi shi nan shi yake fara wani ya bugo ina jin zafi abu eh wai me wai ana nufi wanda aka eh ina ruwan mu da su a cikin da layin ina nan kun gan da layin nasa da takarda eh da kuma me ta dan Allah dan girman Allah wani rayuwa ne wannan mu wai yadda wannan shine magana nan kuma sandar ma ko shawo wata murdaɗiya eh ai to ai don ga labun nasu ai babu Allah ne wai kuma ko yadda to billahi lazim haka ma ta suka yadda ko wai yadda wannan al'umma yanzu malam umaru san je ke gaya mu shekaran jiya ya ce mace ce aka hau mota nan yanzu wai bai wuce sati uku ba da nike faɗa fasarin da ake yi ya ce malam ruwa ku ba kuna waje ba ku sa abin da ke fara cikin gari ba ya ce an hau mota ne shi yaro mutum da mace da ɗansa tana sukowa tana irin gyare-gyaren nan shi yaron kuma irin yaran fitinin ne shi ya kama an dan wansa suka tafi gidansu suka bace wata tsohuwa ta sauka din so wannan matan tana nemo yayan ba ba bashi aka ce da ita ai ta ne ta shafi kan yaran ka bai aka dikita aka dikita aka daka a nan Kano wayar mace ta kai da za ta shafa kan namiji ita yara kanana su baki so wata ne ma abin da za ta ci ana cikin wannan dukan an kwanta da ita ga kashe ta da ana ta duka wai tabbatar da yara shi aka tura gidan nan yaran suna gida to dan Allah waɗannan kunzubin jahilan yanzu zan sun kaji waɗannan jahilan ya zaka yi da waɗannan jahilan wai ai yanzu mutum na da kudurin cewa wai tsohuwa ta shaba kan mutum e eh, bace to dan Allah duba irin halin da muke ciki har yanzu bahaushe yake da kudur cewa mutum zai shafe ka ka rasa ka. kana na da lafiyan ka a sai ka zama ba ba ka zama abin da baka da wani amfani dan Allah wace irin al'umma ne wannan to waɗannan yaren shi za sun da su addinin ma wannan shi ne to waɗannan yaushe ne shi za matasa ahlus sunna Allah akbar masallaci kawai ba ku biya ba wallahi ku tashi ku yi jama'a jama'a kowai kama abin da zai iya wanda suke da ilimin su shiga kawai su shiga kawai inda suke kuma duk irin akidodin da aka shiga da kawai da a ta da al'umma amma neman shuhura da nema a sani da zagin wani ka ji daɗi daga gan illan wani ba ka gan illan naka to wallahi zaka tsandara ko dan karanin tashin kiyama Allah ba ruwansa ba kowa na sani ba wa sani wanda yake da girma wurin Allah shine mai Allah sai samu dace ike ce na ike cewa waliyutabbiru ko waliyutabbiru ko ba haka bane yudammiru ko yudammiru ko ma'alau eh, ma alau tadbiran kenan maf'ul mutlakan ko Allah yake ce kalma waliyutabbiru bi ma'ana yudammiru za dammara su ne ma duk abin da ya taukaka gaban su za a rushe shi na kasan su hasiran mahabusan wanda cewa ja'annakum jahannam lil kafirina hasiran ma'anan za a mayar da su jahannam abinda zai kasance hasira a wajen an rufe su ma'anan kurkukun su hasira ma'anan ba wai ta ma'anan hasira wajen tsarewa su ba za su samu shi ne yake cewa mahbasan mahsuran an tsare su ba za su yafta ba an kare mu hakan bina fa haqqa alaiha qawlu fadamarnaha tadmira shine ya wajaba wannan haqqa anan bi mana wajaba fa wajaba alaina alqawlu fadamarnaha tadmiran khati'an ko ba haka bane ko ba haka bane khati'an bi ma'ana ism hita'an ne ko sawwa hita'an bi ma'ana isman wa huwa ism min khati'ata wal khata'u maftuhan masdar masdaruhu qata'un min al ism daga laifi ne khati'tun kun khata'tu ko khati'tu bi ma'ana akhta'tu khati'tu madi ne a ce fi'lu madi ne khati'tu ya ce filin madi mabni ala sul itisalihi ta mutaharraka wa ta mutaharraka mabni ala dhamma fi mahall rafi fa'il bi ma'ana akhta'tu akhtitu da akhta'tu bi dai suke yace takhriqa taqta lan tukhriqa bi ma'ana lan taqta wa huwa sawab eh wannan wala tamshi fil ardi marhan innaka lan eh to masu girman kai izhum najwa mana iz yastami'una ilayka me kuma yace wa izhum najwa shine wa izhum najwa najwa mana masdar ne min najaitu fa wasafahum biha shi wasfasu yatanajawna suna ganawa duk mutum da kake gan kullu zo mu gana wani ne to a kona kullu kullu fa baya kawo alheri kuna zaune biyu shi a za a gana za a gana to ba yi da mutane ke yi ganawa da yawa yi mafi yawa gana da yi da mutane ake Allah ya fatan ila kauli ta qalu a idan kunna izaman menene urfata fata bi mana hutama zama kaman tuka ma'anan duk mutum ya zama turmusa a cikin kabri wastabziz shaitan kenan istakhif ma'ana rena hankalin hankalinsu ka rena su ka je ka rena su yayin da ya roki Allah istafzi bi mana istakhifa ko istakhifi bi mana rena hankali yaudara rena hankali mutum bi khailika ka je ka tafi da su kuwan ka rena hankalinsu ko ka tafi da kafa dukkansu baki ɗaya ka je na shin wanda ni Allah na yarda ne zaka rena hankalinsa ka jawo shi zuwa zu shi ne ke cewa in ka zo fursan kana hawa doki rajulun ko kana tafiya kafa rajalatun shi ne ke fassara maka ha rajul mithlu sahib wa sahaba wa sahaba wa tajir wa tajina kawo wazini ne wannan nan wazini lafzin ne ke kawo maka a cikin abin da Eh, hasiban ina nu aw yursil alaikum hasiban hasiba bi ma'ana arih asibu iska mai kadawa da girfi na fata an gane iska mai kadawa da girfi wanda ya guguwa mawukacin guguwa da ake kawo amerika har yanzu sun kasa yin bayani a kansa an ba sa sha zo a yi wannan guguwan zo lalace komai su kuma su ce allah ne wa hasib aidan ma tarmi bihi rih shi na abin da iska yake kada shi da iska ya tashi da abubuwan da yake kikkira da ice da iska ya tattara su shine ake nufi haka minum hasabu jahannam shine hasabu jahannam shine yuru ma bihi fi jahannam shine abubuwan da ake tura ma jahannam shine bani adam da aljanu wanda ake tura jahannam shine jahannam yake cinyewa jahannam ba ice a ciki bani adam shine ice wai su saboda laifin su su za su zama ice don a kone wansu mm. wani shi ne zai zama yace wai kone wani su saboda miyagu aikin da yake shi sa rayuwan fa yi ne a gaskiya wata na mutum ya zuba ba Allah ya kada shi ka kalli ma don mai kafta duniyan ma to amfanin duniyan ka in ba shirya ba to me amfanin samuwan ka duniya ne yanzu duk rayuwa baki daya ba shi na Allah ya ce la la uqsim bi hadzal balad wa anta hillu bi hadzal balad wa walidu wa ma laqad khalaqnal insana fi kabad kage sifan da Allah fara fi kabat fa rayuwanka tun yaro kana cikin bala'i a rayuwan dai irin namu ne rayuwa bala'i ce kana yaro mafambatan wa za a sa a tsaya ka ringa kashi ka fama da bala'i kuma zo a sa ka primary a ta dukanka masu zalimai su dake ka kuma ka zo secondary wani ke kan ka samu dan kudi kuma a tura ka primary a tura ka kawai ka ta fama da koyarwa da kuma kai aure ga gudawa da abubuwa ka zo ka mutu ne rayuwa jin dadin fa za a iya kirga shi bai wuce awa biyar awa shida ba ranar bikin ka sai bin ka eh, eh, eh, na ji wanda kiki ma da ango lokacin da aka kai shi a nan dore ma da aka abokanai suka raka shi aka zo aka kyale shi ya kasa gane jira ina yawo harawa ya wanda da kiki ya manta wanda ranar farin cikin sa kenan babu sa ya kasa gane gida kaga ana da kiki lamba wan shi wannan rayuwar me shi yanzu dan Allah za ku iya tuna lokacin da kuka fara primary ustaz kana sai fama da karatu allo a sai dukan ka inda ba sun boku kuma akwai zalimai wanda sun fi kakar su sai dukan ka in ka je secondary kuma in ka yi hankalin ka je jami'a kuma sai kar da gyarabawa bala'i ka je ko a sai fama da kai daga bayan ka samu dan digirin ka nemo aiki ka nemo aiki ga kuma aikin ba wani abu bana fara baka dubu ishirin lokacin ka yi aure ka fara hayan gidan mutane da ban daki ɗaya a ringa sa eh, a matanka ban daki ɗaya ko a baka ban daki gashi dai dakin ba wani ku ta fama da shi ka dan samu babur ka ɗauki matanka a kada ka hanya da ita da ku tafi unguwa saboda yan babur ba san kai mai iyali bane kai dai kana da mutunci su kuma ba da mutunci za su saurare su kada ka su yadda ka da iyali ba ruwan su ka ci bashi ka tai fama kafin ka nemo firi ka gina shekarun ka ya dara arba'in kafin ka more kuma ka dan shi ka duk yara sun tashi ka sa su primary ka tai fama da gudawa da kyanda ka tafi lahira kuma eh, menene ne rayuwa kuma wannan wanda ya fahimci addini mafi zai iya magana wanda bai fahimci addini haka zai tai fama ba duk yan boko da kuke ganin manya manya gidan wala ba farin ciki tare da su ba wani abu wala bakin ciki suke ta fama wasu magani ma suke sha wani talaucin sa Allah ya ta'adda Allah salasa mafai za ka gani katin gida ma ba sisi ba wani shi bakin ciki shi sa ki shi karanta jarida ba abin da suke da shi ba ga yanci amerika za ga mutum ya kai yin shekara tamanin sham liro na irin yara ina liro su suke ba da shawara da kashe mutum ba shi tunanin mangana sai suna fara liro su suke ce a kashe duk duniya su ne mutane liro yake yi saboda ya wuce shekara tamanin in zai yi mawali da annabi sa kuma shi je kurkuku ba shi da kowa da yake gari su waɗannan Allah ya jarabe mu da waɗannan mawakatan kuma musulmi ga su ne ga talauci ya zai da kanna dan Allah waye zai faɗa jin dajin sa ranar da aka kawo ma bikin shi ne ranar jin dadin makali dadin in ka samu wani shirki ma maukaci ma ranar da aka kawo maka na jinka ka na tambayi bashi ranar za ka kawo ma amarya ma a zuga ta taki ma sauraren ka ka sa sarai kai mai an zo an hana ka ce wata karta kusa da kai ya za a yi da kai garin haka za a waye gari mu muna da wani wani alma wani dan wada ne ya yi aure an kai da shi jarabawa su uku a madina shi aka zo muka tattara kudi zai aure ya zai aure aka kawo masa daidai ya masu zai kuma ya gyara ba ya share shekara ya saki matarsa shekara uku sai mace ba a kawo amarya ina magana amarya ta ki saurayin su ya dake ta ta ki saurayin su ya yi zage zage shi ya fito wace zan sake ki yace shi ya fito ce ni ki faruwa kace ai shi baka sai bakin da ba yace wani baki na sai baki da kafa ma da na ba in ba ya tambaye da wuri ba suke ta shi ne san me ya sai baki ya sai ta ki magana a oh, wata yana na ya ce a tafi kasuwa duk abin da aka gani na tafi baki a kawo ta kwana ku zai tafi to duk irin wannan rayuwar tarkacin me mutum ya ji dadin ma dadi ne ina dadi ne Allah dai kiyaye mu wallahi abubuwan na tashi hankali ya isa wallahi mm. kuma nan baka bar duniyan ba mun baka ke da kaje kasashen laraba ko kaje bature yanda suke dauka baki mu gode ma Allah muna cikin dangi wallahi ka je inda ake rena baki izma na ji cana ana ta kama na gida ana tura su saboda ba abin da baki ba ke shi komai ba Laraba in kawai makana mun ce lannan muna neman gida a makka sa alhazin mu a ciki in kawai sun dawo haji ya dauka shi yarinya ta mu muna duba daki shi ta gudu tana kuka ta gan baka tana gudu shehu ya ce tali tali tali ki zo nan min bani adam na ta ya fi wannan eh, na ta ya fi ma yarin ya mata, ya ce ta eh, ga ya an kuro waɗanda suna daga cikin bani adam ba. Thank you. تعالي تعالي تعالي من بني آدم أي أما لم أكرمك الله شيء مكي يا فتا na tafi من بني آدم أي من ai قوة بري والله من wallahi قوة ga abubuwa rayuwan ka kenan to wannan rayuwa kenan kana cikin waje ma shi sa waɗannan yara mutanen suna ba ni mamaki mutum fito ya cikin damuna da tsanyi ne zai ringa sa wannan zafi na nan ba ture sa kasin wani da ya murda nan saboda sanyi suke a can bakake shi zan zama mutum a ganin irin wannan rayuwa eh to ne wannan rayuwa da ya mu baki muna cikin wahala na wala suna gani alazan mu suna zuwa suna ganin wulakancin da ake masu wala suna gani ba sa wajen tuwa ne yanzu ana gaya mana yanzu cana da na zuwa yanzu saboda akwai yan kudin da suke zuwa masu sun je suna fushi an fara kama su yanzu ba wani Najeriya wa yake sauraron shi mai mafi yawa suna zuwa Nijar su zuwa ke kuma ba wai abin kudin wai su tarkace na da su rayuwarsu baki da fushi so dai haka kai ana sallah azhar yan Najeriya suka shiga wani hijabi na mata suka fushi ban ana sallah kuma mafi yawa arna ne to wannan rayuwar da ake ciki kenan isa zaman lafiya me kike cewa malam eh bara kuma abu ne mai soki baran da ana bara a baran mace mata kama mutuncinta yanzu yanzu nan umran ya zo mata za a kwaso su a nan a tafi da su ba sun kowa ba sha za a zuba su harami a nan za su kowa nan za su tashi su doke karton nan wanda ake sai da abin da aka gama su za su fada shi su na can kuma saudiya ba kashe wuta ko me ke ana kallon ka a nan za su na mata su yi na biyar na shida kafin samu jin wanke-wanke ihlali da su yake ke cewa ina muke ne ya ce yurma bihi fi jahannam wa huwa hasabha shine abin nan abin nan abin nan abin nan sa wa yuqalu hasabat fil ard zahaba ma'anan hasaba zahaba da abin da ya tafi a ban kasa ma'ana abin da ya tafi da shi na hasaba ma'anan kasan wajen ma'anan wani abu da aka kasa ta jefar shi ake nan wa hasab mushtaqu min menene alhasba'u shine sakonkwani wal hijara da duwatsu asalinsa kalma yake cewa yake cewa taratan wanda yake ce am amintu an yi da kun fihi tarata ukhra shine yake cewa jama'atuhu sa tiru tiru shine wa taratun wancan jam'in killa ne wa taratun kuma jam'u jam'i na abin nan jam'i na eh, mu'annas taratu akwai tiru taratan marratin wa jama'atu tiru ko ba haka bane guda biyu na akwai tiro akwai kuma wataratun na kuma akwai tiyaratu kuma ban da wannan a mu taratan da yake na marratan ma'ana samar wa jama'a jama'atahu tiyaratu ne na wa tiro na kufa akwai tiro da ba na ku. ina wa tiru ne suka ce ba tiyaratu ba tiru nawa ku duba dai kagin nawa yake tiru eh, eh, muzakkarin sai kawo kuna ku mu'annas ne tiru wa tarata shi ya kawo tiru da jamu killa da wa taratun ya kawo shi kasan shi al'aini mai luga ne shi ke cewa la'atani kan na ma'ana la'asta aslannahum ma'ana zan in ji har kasan lalacin kai har in halaka da su in tubbade su da kasa masu bai aiki alheri yukala ihtanaka fulan ma inda fulan min al-ilmi istaqsahu ma'ana yukala ihtanaka fulan ma inda fulan min al-ilmi istaqsahu ya ce ya dauki abin da yake cikin wani ilimin da yake shi ya iya kokari ya doke shi baki ɗaya to shine la na ila yawmil qiyamah manan shaitan ke ce da Allah zan bi su in yi battar da su in kuma in battar da su akan wannan halaka da su to a makalma la'astas astaslannahu asalin abu shine tuba abin nan fara in ya ci ice kuma karshe ki har karshen jiddan shine la la'astas lannan ma'ana zan fullo da su har kasa jijiyar shi na tuwe su shi ne ke cewa na ce ita naka ka fulani ma inda fulani min al'in wani ya ko ilimin da yake cikin wani ya duk ya so shi baki da ya yi karfu da yawa gonsa kenan shi ke ce ta'irahu ko ba haka bane hazzahu tashin kiyama kullum insan alzamnahu ta'irahu fi unkihi kowane mutum rabonsa za a rata ya bana abin da kayi amma man sakulat mawazin aikin ka shi za a rata ya ma wuyan ka kai maka karanta kare Allah ya samu haddu da aiki na alheri kale ibn abbas kullu sultani fil qur'an fa huwa hujjatun yace duk wajen da Allah yace a qur'ani yace sultan ne duk abin da yake cikin qur'anin Allah yace sultani yana nufi hujja ne wali min na zulli lam yu halifu ahadan ya ce wali min na zulli ina yake ne ke ce walam ya kun lahu wali min na zulli ina fatan gane walam ya kun lahu menene Allah kenan walam ya kun lahu wali min na zulli bashi da wani mai jibinta al'amarin wanda zai zama wulakanci walam yu halifu ahadan ba kuma wanda Allah ubangiji zai saba da shi isaba ma ubangiji ko ina da wani abun da Allah zai Allah zai nemo kaskanci abunsa ma'ana ba wanda yake Allah yake karkashin sa shi kowa karkashin Allah yake ina ganin lokaci yayi haka an a sha da ya tayi shi dai gobe mu tashi alhamdulillah babu kawai subhana da zai asra bi abdu ko sura sabon sura ne ko eh ban fara da wuri ban shi mu sai na insha Allah akwai wasu yan wa kai tashi ina ba wannan nan da muka yi dai bai zo ba wanda za su iya su ta su ji sunan su yurko ni don ba zan zauna cikin gari ba muna Allah da ana lalace mana dina ba wanda za su yarda haka she mu shirya sai ne za a yi akwai littafin da za a karanta inda su masu kace sun ji saboda ana barna a kawai amma ahli sunna an taro a nan a jiya ringe bayani menene akida yanda akida matsayin sahabbai suke waye na cikin ku wanda zai buga kirji su ringa yawan nazo eh kana ciki to ko uku kenan to shi kenan kai na na dakar ta sunaye kai mutum shida kuma ku samu lokacin ku haɗu kai na na dakar karbi lamba waya za a zo mu shirya in kun shirya zan sai da za mu yi mu nemo dr bashir da dr muhammad da sauran yan kuma sai ya zo ya nuna maku akidar shi'a kaɗan ba a yawa daidai wanda kuna da shi saboda shi dan shiya maganin sa cikin karatun sa yake ku zo nuna sabai insha Allah tafiyan ku dawo ku zamu kokar mu gance cewa mu nemi maku abin tafiya da dawowa kuma kasar za nemo ku dan Allah wanda zai fito daga gaske amma wanda suke shiru su yi kasu tashi za su dandana ko dan ran tashin kiyama don tashin kiyama inna ma tu zauna ma kuntum ta'mal ba yanda za a yi shekuna fita ba kullum ba ne kun samu dama kawai kaza ku je ku yi lecture mun samu mutum nawa kenan to mun samu uku a'a wanda ba zai iya ba bai zama wajibi ba ba kai nake magana ba kike zaune ba da kai muka yi magana ba malam to ai wani magana ka ce jin mun mun kuma ka gani sai naga kuma kana kallon ta sai ni zan malam ko da kake amma ni kai magana ba za ka gani ba ni adam ba ne ina kallon ba sun kuma ka zo ba ba za ka gani cewa malam gani na to kai naka shaka ni ya kini na ce na wanda muka yi maganar nan fiye da haka wani abun nan to wannan shine dama muke neman to ku zo ku yi dama ka yan kurbere masa shugabanci shine dama yake abin nan ko da yake ina ta yi tafiya lokacin su ku zauna yanzu ku rubuta sunayen ku ni da ku zan zauna yanzu zauna nan karka tafi amma wai kana zama malaika zan kawo shi na ce wanda muka yi manga tare da shi wai na gan shi tucen lallan na zurga ganka amma shi kenan to da kake so yi a yanzu cikin wani